واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 muna ɗaya ga watan rabiul awwal hijira tara ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da yau <clears throat> muna goma ga watan <clears throat> ga watan 12 hijira 1430 da hudu da da hijira shekara ta dubu bakwai afwan rana ce da muke karatun littafin da ke bayani akan almahadi yau za mu yi darasi na sassin da tara littafin da ke bayani akan wane ne almahadi da fahimtar mutane akan shi almahadi ɗin muna cikin sharhi akan littafin sheikh muhammad bello bin usman bin fodi rahimahumullahu ta'ala littafin da ya mai bayan mai suna da alkaulin muktasar fi amrin imamin mahadil muntaba kuma muna cikin bayani akan inda yake jero wanda aka masu da'awar mahadiyanci muna kan na bakwai shine almahadi na shi'a shi'a ba wanda suka ayyana cewa su a wurinsu shine almahadi wato su wanda suke cema imamin su na sha biyu wanda karatun da muka tsaya mun tsaya inda ya kawo bayani cewa suna cewa shi an ba shi damar magana tun yana jariri kamar yadda aka ba isa ɗan maryam wannan magana ce da ya kawo yake shi da kan shi shi shan muhammad bello yake bayanin ta a matsayin kamar rage inda za mu ɗora inda yake cewa ta shi iri ko nan ne ko masu bin littafi ai daga nan ne walaita shiri manin mukbiri lahum bi hadha wancan magana cewa wai shi almahadin nan nasu wanda mu da mu ba a mahaife shi ba ba a yi shi ba domin mun ji cewa babansa aƙimi ne bai taɓa haihuwa ba wanda suke ce mashi ya sunan shi alhassan ko binwa a haya alhassan shi ne mahaifin kenan shi wanda suke cewa sunan shi muhammad bin alhassan al'askari to muka ce shi alhassan din nan a tarihi bai ma taɓa haihuwa ba to wanda bai taba haihuwa ba ya haifi ɗa har za a kira shi ya rayu ya girma har kuma ya ji ya shiga wani rami yana nan yana jiran zamanin fitowarsa to shine yake cewa kuma a'a wai yayi magana tun yana jariri shine shi sha Usman wato sha Muhammad Bello ke cewa kai can wannan magana tasu manil muqbiri lahum bi hada ya ba su labari cewa shi din nan yayi magana yana cikin zanen goyo walaqad saru bi zalika wa bi bil khayli ala zalika sirda yace hakika suna nan sun ci gaba da tsaya wannan tasu da wannan mummuna aqidar tasu su shi a rafiba kenan da dawaki da suke tsaye a ƙofar wannan sirda wannan rami da suka ce ya shiga kan iraki sannan wasu yahihim bi an ya faru da baskatan suna kowa suna tsowa tare da yin dariya wai zai fito masu liƙulil albabi wato zai fito liƙulil albabi ga ainihin ma'abuta hankali zai fito masu suna nan tsaye kullum da dawakinsu a wannan rami suna jiran fitowar shi imamul mahadi bisa da su wannan muhammad wanda mu a wurinmu ba ma haife shi ba su kuma sun ce an haife shi kamar yadda muka ji a baya yana ɗan shekara hudu wani wurin suka ce yana ɗan shekara biyar shiga cikin rami Yana fata ba kwan manta wannan ba sai yake sa wa kada ahsan alqa'il shi sha muhammad bello yake cewa wanda ya faɗi wannan waka ya kyautata zancansa inda yake ma ana dabi an yuballila allazi kallamtumuni bi jahlikum ma fa ala الطاء فإنكم قلدتم الأنقاء والغيلان wasu bai suka yi guda biyu wanda yake wautar da hankalin su masu aƙidar cewa wani yana nan ya shiga rami sunan shi almahdi kuma ana jiran fitowar shi yace ma ana listar dabo an yi bane lallazi kallantumuni bi jahrikum wai har yau lokaci bai yi ba wannan rami inda shi mahadin da kuke cewa ya shiga tun da aka haƙa ramin ya shiga har yau lokaci bai yi ba an yi ruwan sama ya shiga ya cika wannan ramin ajin ramin da aka haƙa shi a ƙasa in dai ba wani taki aka yi aka rufe shi ba to lalle in an yi ruwan sama zai zo cika wannan ramin haka ne ko ba haka ba ya ce to har yanzu lokaci bai ba wannan da jahilcin nan naku da kuka gaya man wai ya shiga cikin ramin har yau ruwa bai zo ya cika ramin ba har zuwa yanzu fa'ala uquli kumal yace fa'u lalle a wannan hankula naku da suke wawayen hankula wanda suke kamar ma ba ku da hankalin fa innakum sallastumul anqa wal ghailan ko nan kun maida al ghailan dodo shi ake ce ma ghailan al anqa kuma wani tsuntsu ne mai dogon wuya da dogayen ƙafafu wasu ma sun ce ana kawo shi irin hikaya din nan labari na ƙarya ya ce to ko kun faɗa abin da ake faɗi a abubuwa na a ce ga dodo mai kaza mai kaza irin da tatsuniyar nan da ake da za a yi ta ba da labarin abin da ba haka yake ba hankali ma ba zai yadda ba to a zo kuna faɗin magana cewa imamin ku yana ɗan shekara biyar ya shiga kogo yau wajen shekara sama da dubu yana nan cikin kogon da ran shi ko kuma kuna kofa kuna jiran fitowar shi har kuna sowa kuna cewa ya wato kai wa lokaci ya yi tsoba ka fito ba to wannan labarin da kuke bayarwa labari ne da ake yin shi ake amfani da shi irin wannan labarin wajen ba da tatsuniyoyi da labarai na karya kawai don a yi dariya a na nishaɗi to kamar haka kuke ba mu wannan labarin na sai yake cewa intaha bayanin shi wannan mawaƙi da ya ɗan ciro maganarsa yake nuna shi a rajin ba masu aƙida suna da almahadi ina nan zai bayyana kuma ya shiga kogo ya ce maganar ta ƙare sai ya ce kultu na ce ji shi shan muhammad bello wa min al'ajabi ga wani abin mamakin annan shek abdulwahab sha'arani babban malamin nan da ake kira abdulwahab sha'arani fi ma ya hakihi an shekhi al al-iraki shi ma abin da ya hakaito shi daga babban malaminsa al al-iraki an al muhammad bin al-hasan al-askari ja al-mahdi shine dai muhammad bin al al-askari wa kaza sarraha ibn arabi fil futuhat wannan maganar haka ibn arabi babban sufin nan shima haka ya bayyana a cikin littafin sa al futuhat al makkiya sai shi shan muhammad bin a yace inama awratu kalamahum ta'ajjuban lahtijaja na ba hakaito muku na kawo maku maganganun wannan mutane da shi abdulwahab sha'arani da shi kanshi alhassan al da shi kanshi ibn al-arabi ibn arabi din na kama kuma ganganin su ne kawai nima ma ina mamaki da abin da suka faɗi idan ba dan shi'a ba ne kai shi ya faɗi abin da yan shi'a suke faɗi shi ibn arabi in ba shi an ce yake ba to na ruwan shi zai ce muhammad bin al-hasan shi shine ainihin imami na sha biyu kuma shine al mahadi kuna ka muku magana ne ba dan na yadda da ita ba dan ina mamaki magana tasu ba dan kafa hujja ba ma'ana shan Muhammad Bello yana wanke kansa shi fa ba abin da hada shi da shi'a yana to mana maganganun ne yan uwa ku duba yau barin Muhammad Bello yan sama da shekara biyu barin su da duniyar nan a zamanin sa babu ci a wannan yankin nan, amma tun lokacin suna karantar da almajiransu su san mece ce a da shi'a domin su nisance ta ina fata kuna fahimta sai mu koma baya san da aka ce yusufun wato wancan abdulwahabu sha'arani nan ba ta shida ya kamata mu zuwa yin shi yace shi ƙara yusufun na bahani ba ku dana yawan faɗin shigo wurin malaman sufayi yusufun na bahani yace huwa ashharu a'immatul arifina min asirgi shi al-wahabu shahararri kenan ya ce shahararre ne cikin malamai al'arifi na malamai na sufayi kenan a zamaninsa wa amfahun bisa alifihi da ahalin iman wanda ya amfanar da su da wallafe-wallafen da ya ga ahalin imani wato wanda suke malamai na sufaye kasan sufanci iri biyu ne akwai sufanci mai kyau akwai sufanci kuma wanda ya gurɓata su baye na gaske su ne wanda suke kan hanya ta kwarai kuma suke gudu duniya ba abin da ya haɗa su da ita suke tsan da ita wannan su ne sufaye na kwarai sufaye kuma wanda suka bauɗe su ne wanda suke da'awar sun ga abu a mafarki ko an gaya masa kaza ko kuma su wani ne ko suna da matsayi suna da matsayi kaza har su kai matsayin da za su ce yin ibada ma sai sun ga dama kuma kai matsayin da za su ce wani abu na sako da kake gani idan sufi wanda yake wannan matsayin ya yi shi to shi ba saban ne ba wani abu na ibada in ya bari bai ba to shi ba ne ba waɗannan su ake kira su sufiya wanda suka tsallake iyaka suka kauce to shi yake wasa fahimci cewa shi malami ne wa buhu kasira wato abubuwa na yabansa suna da yawan gaske ya rasu shekara ta ɗari tara da saba'in da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da ya rayu tun karni na goma kenan karni na goma yau muna karni na goma sha nawa karni na sha biyu muke yanzu wannan shekara ɗari biyu da wani ta duniya shi wa kenan shi alwa abdulwahabu sha'arani to shi ya haka hakaito magana wurin malaminsa shine alhassan al-iraqi waye hasan al-iraqi yace kana sha'rani huwa shaykh al-arif billahi ta'ala sayyid hasan al-iraqi sayyid hasan al-iraqi al-madfun bil shi al-hasan al-iraqi shine babban malamin nan shi ma masanin Allah wanda ya san Allah madaukaki kuma shine sunan shi hasan al-iraqi an binne shi a kum inda suke cewa kum a yau eh kharij babu shari'a bil qurbi min barakati ratli wa jami'ul bashari ana aka binne shi a wancan wuri da ake kira qum a yau kenan daidai a wannan gari na iraki kita wato yana da littafi mai suna karamatul auliya karamatul auliya yusuf nabahani ko kuma a ciki ne za ka nemi wannan maganar da aka faɗi ba shi littafin wancan dan bane shi yusuf na bahani shi ne yake da littafi mai suna karamatul auliya wanda a ciki za ka ta ganin maganganu wata magana in ka ji sai dai ka rika baki ba za ta faɗi ba wajen bayanin karamomi na su waliyai ka ji an faɗi mawali yana da karama sai ka ga kamar wata mu'jiza ke irin ta annabi in ba annabi ba wanda za a jingina mu wannan karama amma sai a kirkire ta a faɗi wanda abubuwan suna bukatar tacewa a ɗauna ɗauka a jingina na jinginewa to shine wannan yaraki ɗin to shine ya faɗi waccan magana abin mamaki shi ba ɗan shi'a ba me kai shi aukawa cikin maganganun shi'a ya ce su shi'a suna da Shi ne na goma sha biyu Shi ne muhammad bin hassan al-askari wannan magana ita ce ce abin mamaki ce to ne ibn arabi man ba bi ibn arabi muna jin shi shi ma da yawa ana magana shi akwai ibn arabi wanda yake da alif da lam almaliki kina kenan ba maliki babban malami masanin shari'a wannan daban sannan akwai ibn arabi wanda shi kuma babu alif da lam sunansa shine wanda yake zamu ji shi ne waye ana saboda da yawa ta ilimi sukan yi kuskure wani bin sai su ɗauka ibn al-arabi shine ibn arabi ibn al-arabi babban malami ne a mazhaban malikiya yana da littattafai da rubuce-rubuce kuma yana kan manhaji na magabata irin na imam malik amma shi ibn arabi ba haka yake ba aka ce shine abubakar muhammad bin ali bin muhammad sa'i al-hakimi al-murabbi ibn arabi nazilu dimishq wa min mu'allafati al-futuhat al-makkiyya ba sunan shi Abubakar ko kuma al-kunya sakina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sa'i al-Hatimi al-Maraki ibn Arabi haka yawanci shahara da shi sai ibn Arabi ya zauna kasar Dimishka Dimishka yanzu tana ina kenan tana Syria ومن مؤلفاته الفتوحات المكية daga cikin manya-manyan littafan da ya wallafa shine al-futuhat al-makkiyya wa huwa kitabun mashhur littafi ne shahararre zukira fihi ko zakara fihi ma la yaliqu bil islam ya faɗi abubuwan da ba su dace da musulunci ba a cikin wannan littafi futuhat al-makkiyya wanda in ka je ka karanta shi kai ba ka ce wannan littafi ne na addini ba wa huwa min ashhar min ashhar du'ati ila wahdati al yana daga cikin wanda suka shahara wajen kira zuwa ga aƙidar nan ta wahadatul wujud wahadatul wujud shine aƙidar da za ka a baka zikiri kai tai ka kai wani matsayin da in ka fito aka nuna maka wannan abin aka ce mai in ka nutse ka kai inda ka kai sai ka ce Allah ne wannan hasken ne Allah wannan kai waye ce Allah ne wannan ita ce ta wahadatul wujud wani lokacin da zaka komai ma za a ce Allah ne idan aka kai ka ba ka zikirin ka je kai ce ka fito aka nuna maka abin da aka maka kafaki kamar wannan ka ce malfurfan ne kuna ganewa ma'aikini a nuna maka wannan hassan ka ce fikila ce kai waye ka faɗi sunanka sai ki to yau da sauranka sai a sake baka a sake mai da kai a kulle ka a cikin wannan halwa da za ka yi har sai ka je ka zama shaidanin kanka to shi yana daga cikin masu da'awa zuwa ga wannan aƙida ta su wujud wani ilimin labinni da wani ilimi da suke cewa ilimi ne na labinni eh ilimi na tushe kenan mu yanzu ilimin da muke rike da shi na qur'ani da sunna ba ilimin labinni ba ne. ilimi iri biyu ne akwai ilimi wannan na zahiri akwai kuma na baƙili to na zahirin shine dai abin da aka gaya maka ce Allah ya ce annabi ya ce ga shari'a ga yadda aka ce ta wannan ɗan zahiri kenan shi ko na ni na lubinni ilimi ne sai su suka san shi na a ɓoye ki shi yasa in suka yi abu kai in inkari zai su ce ai dole kai inkari saboda ba ka da ilimin da suke da shi da kana da ilimin da suke da shi da ba za ka musu musun abin da suka aikata ba kuna ganewa da kyau mun karanta wannan abubuwan da baya da ku can magana kadir alaihi salam ina jin ba kuma ta ba hanyoyin da suke bi a hankali a hankali su raba shari'a iri biyu su raba ilimi iri biyu duk abin da za su to sai su ce da hujja wani ilimi ne kai ba ka san ilimin ba kuma in kana so ka san shi sai ka shiga wannan layin dan ka shiga ba to in suna abu ka daina musu musu ka daina musu inkari domin kai ilimin zahiri gare ka shine ilimin shari'a